gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana waya kuma kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio sannan za iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Daula Salim. yau da gobe na magana ne akan zamantakewa. A yau ma 28 ga watan Janairun shekara 2019 shirin yau da gobe zai yi magana ne akan neman aure. A ni dai farko idan namiji ya ce yana sona gaskiya ban an same shi a wannan lokacin ni ma sai na dan ja ajin nan dai na mace saboda ka ajin yanzu bi haka ne yake amina kin san makon da ya gabata mun faro wannan maudu'in inda muka tattauna akan shi kan sha'aure to wannan makon za mu je abubuwan da mata ko mata ke nema a wajen mazan su kamun su aure su watan yayin da ake neman aure don haka ne yau wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta tuntuɓi maza da mata yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce, Me kuke ganin ya kamata ku yi la'akari da shi a wajen mata ko maza da kuke so ku aura, ga kuma yadda kuka amsa mana. To an samu ta farko a yau ta fito ne daga Ado Salati goma ga Annabi Rijau inda yake cewa eto eh abubuwan na da yawa wai mutum mutuwa ta shiga kasuwa. <laughs> To don haka kaɗan daga ciki da farko dai ya kamata a dinga gaya wa juna gaskiya domin mafi yawan maza ba su gaya wa mata gaskiya su ma matan ba a bar su a baya ba ta wannan bangaren. Gashi kuma gaskiya ita ce matakin nasara ga dukkan komai haka yake ko Amina. mu na gaba kuma ya fito daga wurin Amadu Abacha Mashina, inda ya ce, Salam filin yau da gobe mai farin jini tamkar zinari, duk macen da ta samu Duk macen da ta samu mijin aure ya kamata ta yi bincike ta san halayen mijin da za ta aura, sannan sana'arsa, sannan ta zaɓi miji kamili mai riko da addini. Don ta haka ne za a gudu tare a tsira. Tare a tsira tare ba. <laughs> To sai sako na gaba inda ya fito daga Muhammad dan Budam Shani inda yake cewa yau da gobe ikon Allah eto eh abin da ya kamata namiji yayi in zai ya aure ya yi la'akari da tarbiyyar gidan da take sannan ya nazarci halayenta don sanin me take ciki me za ta yi a rayuwa yau da gobe mu kwana lafiya. To daga nan kuma daula sai amsa daga wurin dauda hudu unguru mm, Inda ya ce Assalam yau da gobe. To gaskiya ni dai babu abin da nake yi a kan macen da zan aura wanda ya wuce addu'a tare da kuma kyautata mata da ma iyayenta eh to gaskiya kin ga magana sosai magana sosai ba kyautata mata ba kawai har da iyayenta za ku a eh. zauna lafiya ba mm. <laughs> sai Ali Kyari Bulamba inda yace salam yau da gobe abinda za a yi la'akari da su suna da yawa sai dai mu yi fatan Allah ya ba mu mata na gari su ma matan ya ba su mazaje na gari to amin mm. amsa kuma na gaba ya fito daga wurin buhari yahaya unguru yobe state inda ya ce yau da gobe mace mai kyau da ilimi da asali da addini da tarbiyya da dai sauransu. Wannan ya haɗa gaba ɗaya yaro. <laughs> Sai Abubakar ya kanaji Bauchi inda shi kuma cewa soyayya da babu yaudara ita ce kawai to fa kin ji. Eh, to sai kuma amsar Shehu Adamu Rijau inda ya ce, Kyan hali mana, ai hali shine abokin tafiya, sai sauran abubuwa kuma su biyo baya. To sai Abdulkadir Sarkin Hurumi Allah sana faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa yau da gobe addinin mutum shine abin kalla a wajen neman aure don komai zai wuce amma addinin mutum shine makamin ruko. To sai kuma amsa na ƙarshe a yau ya fito daga wurin baban gida Aliyu um, sauran sunan dai ban iya karanta shi ba ne wannan ce <laughs> yin la'akari da yadda take riko da addininta da kuma iliminta na zamani da kuma na addini da kuma kyakkyawan dubi oh da kuma kyakkyawan ɗabi'unta to mun gode a ci gaba da an mana tambayoyinmu a yaushe muka tambaye ku madalla yanzu bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim a zauren muhawarar yau da gobe. ta mata da kuma sa'anci da muka tare da su a wannan zaure namu domin mu tattauna harkokin da ya shafi auratayya na wannan zamani namu muna muku barka da zuwa wannan shiri ne mun tsara shi ne domin mu binciko rayuwar malam bahaushe ta wannan zamanin mun sani bisa al'ada idan za a nemi aure a da yakan bi hannun iyaye ko kuma wa'insu magabata don a gabatar da cewa dan gidan wane yana neman yar gidan wani to amma yanzu komai a wannan zamanin ya canza ba irin wannan wannan tsarin ba ne ga 'yan mata a tare da ni wasu wani hanya ne kuke bi yanzu a zamanance a matsayin ku na 'yan mata da samari kuke hada dangantaka soyayyan ku bari mu fara tun da yau dai zauren na 'yan mata ne zalla mu ji wai samarin ne suke fuskantar ku in dai ka ce kana so na da sai na ja maka aji ba ma lokaci ɗin ma zan yi accepting ka ba da ban san halayen ka ba kuma in yi ans number naka muka fara waya da shi in na gaje yana da kyan hali mm. haka zan iya yadda da shi ba na kyan hali akwai sabuwar mota ya iya wankan sosai balanta ma yana da kyau ma kisan yana da kyau namiji ya fi jan hankalin mata daga nan kuma fata wani mataki kuke dauka kuma sai fara fita kenan ai kisan ba kai tsaye bane kisan wani saurayin ya ce maka zo mu fita mm. daga farko an kashe mai eko eh, je zai nuna irin kwadayi ne haka mm. ni ce miki fita sai ce ke ba za ki fita ba mm. ya kara irin ce miki ba za ki zo ko shan ice cream bane sai ce to zan iya zuwa Eh. <laughs> da shan ice cream ne zai iya zuwa da shan ice cream ne muka sha ice cream dai a gurin mm, daga ana fahimtar juna yawwa kin sa da ka understand ne mm. kai da shi haka san sanyin ice cream wasa <laughs> sai gaskiya zan iya zuwa shan ice cream da shi amma mm. sai ina ga halin shi mai kyau ne kuma yana da kyau bai da kyau ba zan iya fita da shi ba to ke kin ji fa wannan tsari na kuwa ta kowa da yanzu dole ya kasu shi sa a she kenan dai su ma mazan suka fara shafe shafe don dama sun ce su fara mai ya ce suna yi da ita a ni dai farko idan namiji ya ce yana so na gaskiya ban an same shi a wannan lokacin ni ma sai na dan ja ajin nan dai na mace saboda mm. ka ajin ya zube to bayan haka kuma idan ya zo irin yana tambakin sa za su dinga tambaya irin inda mutum ya damu yana son ka zai dinga cewa a har yanzu kin ce mun kwana kaza har yanzu lokacin bai cika ba mm, kuke gane cewa eh wannan eh za ka gane cewa eh cin ya damu da kai ko bai damu wani kuma kawai zai yi haka ne kawai just yana so kai a zama irin dai friends ne haka ba san kai ke da aure ba mm. kawai so yake kawai irin ka a ce shi ma bai da budurwa irin haka kawai eh yana dai da abokiyar shi ana wan shi haka a rayuwa a'a watan kuna zuwa kuna dan chilling kenan ko eh to ana zuwa ana yi wannan shine irin tsantsagaryen soyayyen da ake a wannan zamani dole sai ana dan fita ana dan shaye shaye dan ya danganta ko iska a dan yawo a moto a dawo shine soyayya yanzu ko kin san kowa kowane da irin nashi ra'ayin wasu zaki ga suna haka amma gaskiya yanzu majority sun fi yin hakan amma wasu zaki ga gaskiya ba sa zuwa wani su cilin su haka ba sa zuwa amma gaskiya mafi yawancin mata sun fi son namiji da zai nuna musu irin karya yana da mota ko yana da kyau ya sa manyan ka irin a ci a ah, ai ni na yana sa in kin ga irin shaddan da yake sawa irin na dubu kaza na ne to yawancin gaskiya mata sun fi son maza masu karya haka sai kuma daga baya ki ga abin ya zo yarin ta sai ki ga hankalin su ya dan dawo jikin to da kika magana karya sai na tuna da cewa cewa ai kuna zargin suna muku ƙarya kuma sun ce kuna musu ƙarya ta hanyar baki kai wannan matsayin ba to wanda ake ci a gidan ku bai kai wannan matsayin ba amma kayan da ke sawa daban ne wata ma aro take yi haka ne a soyayya ma haka ne wata za ta aro ta sa kaya irin a ce ita ma tana shigan manyan kaya tana fitowa dai irin ta kyau haka a ganta tsaf tsaf haka a tare da mu dai da ma a zauren mun zo da anti wanda za ta ba mu ita ma nata mahangan akan yanda soyayya da take da kuma na yanzu a lokacin da lokacin da ake soyayya ko in ce neman aure za ga wani ne ya ga wata sai ya ina shi iyayen magana cewar Allah a je gidan wane ya ga wata ko kuma wani ne ya musu sha'awan sun cancanci a haɗa wannan auratayya tsakanin su sai kuma kuga an gabatar kuma in iyaye suka ce a yaran ba sa musa to a yanzu a mahanganci tsakanin wannan wannan zamani da aka yi wanda ba wai dadewa aka yi da fita daga wannan zamanin ba zuwa wannan zamani da ake ciki na wanda yara su suke yi kansu zaɓin kuma wani irin canji ce ga an samu kuma menene bambancin akwai bambanci fa da yawa gaskiya kin ga mu lokacin mu gaskiya irin ko irin haɗi irin uba kawai zai iya irin ya ce ai na kama ma ɗana yar abokina ko kuma uwa ta ce kai ai ya kamata mu haɗa ƴaƴanmu. saboda la'akari da kila tarbiyya da tsohi da asali da wane ne kuma kin ga mu a lokacin mu in aka ce in iyaye suka zuga suka ce maka sun haɗa kai baka da ta cewa to lokacin mu gaskiya ba a wannan su cilin din baka tunda mu lokacin mu taɗi da daddare ne eh. taɗin ma bai wuci kila so nawa za a yi taɗi in an riga an har haɗa mm, kuma tsakanin namiji. da nisa eh a akwai nisa dama Da dan rakiya dama da an zo an sallama da kai dama ka ma a zo iyaye sun san cewa wani zai zo da daddare hmm. to an riga an tanadar maka wanda zai raka ka in aka je kai kana mil daya shi kuma <laughs> yana wani mil da haka kuma ana gane magana da ake eh haka ana gane wani abun baka ji ba sai kawai ka dan kisan dama ba ba surutu bane da azo ake a zauna kaman wani dai dan ne hmm. eh sai sai ko an ji ko ba a ji ba kai dan ne dan murmushi da wane ne hmm. shi kuma ba dama ba surutun naka yake ke ya ji ba saboda ba shi ma kanshi lokacin ba surutun zai dawo ba saboda kin san eh, lokacin da baka karyace karyacen nan ba abubuwan cewa da yawa mm. to a dan zauna ne kawai kiga da ya dan kalle ka sai ka dan yi murmushi shi ma ya dan yi murmushi shikenan a dan yi mintoci shikenan sai a tashi to ya zaki hada da wannan soyayya da aka yi na da mai tsafta da irin wannan soyayya da ake yi a yanzu a gaskiya da mu ne aka yi soyayya ko eh saboda da a gaskiya ba ku ba ku a shiga da ku moto a yawar ku ai shine ne shine natural soyayya love at first sight da ka gan shi ya maka shikenan love at first sight ba wani kuma ba ka ta kaga mutum ya kwanta maka shi kenan kuma baka tunanin cewa a ga wani wani kaza saboda kasan guda ɗaya nan ne once and for all ne mm. shi kenan amma na yanzu ke soyayya yanzu ai ƙarya ce ga wayan nan mm. kina zaune da yake yanzu a gida ɗaya eh, tana da alherin ta amma dai mu daga iyaye wani lokaci sai kaga kamar ka rasa wanne ne ma alherin ne ko sharrin ne yafi yawa kina fa zaune da yarki mm. kuna fira kuna kallon talabijin ke kuna kallon fim ke uwa kin saki jiki kuna kallon fim ne tana kwashewa dariya ashe waya ne take wa dariya tana nan tana chatting da wani watan hanyar tadin su kenan na wannan zamanin bari ko ki ko lokaci baki sani ba ma ke kin saki jiki kina kina daki kin dan kwanta kina huta kin ce kin saki jiki ana cin na dora miki miya mm. kawai sai ki neme ta ki ashe an neme ta a waya kuma ta fita ta fita ke baki ga dan aiki ya ke baki ga dan aiki ya shigo ashe waya ne da mm. aikin mm. ko kuma ki ga kawai ta bar miki girki na konewa tana cin tana chatting a waya har da yanzu su bidiyo call ne su wane ne abubuwa ba iya ka ba sai ya zo gida ba ba sai ya zo gida ba daga can gida ma daga can sai aka auratan yanzu a shikenan kuma kin ga na damu lokacin har aure aure za a yi mm. kin ga yanzu ga wani fitina da ya zo wai shi pre wedding pictures da waye mu kuma lokacin mu kalandan aure na ban mantawa hoto na passport black and white aka dauko aka hada shi ma yau black and white sai aka hada ina ku dauka tare ai abu bai ba aka dauko aka hada eh, aka zo dama gidan mu aka ce a kawo hoto na shi ma dama gana shi aka dauka ne aka shi shi M aka sa dan eh, hoton shi a cikin M ni kuma H aka sa nawa a cikin H <laughs> kenan an wuce wurin an wuce wurin eh, kin gani ai na ku an ce wasa ne a lokacin sa'an idan za su yi aure saurayi idan ya zo taɗi kowane lokaci yana ba da kuɗin toshi kudin taɗi ake cewa eh. shi sa zaka ga an zo da rakiya mm. saboda kunya ita ba za ta karɓa ba sai a ba rakiyan ya karɓo shi za a mata kayan ɗaki mm. to ko a yanzu wannan taɗin da kuke yi na waya kun ce a waya ne ko yawanci sai kuma eh. fita da ake yi to akan dan miƙo min kudin ne ko kuwa wani salo kuke kawo Ai ba sai miƙo mana ba kawai ana cewa account number na yana da ma account number standard a cikin wani <laughs> ba haka bane kin san rayuwar ne eh. yana ma da account number rayuwar da kake gara ke mana bayani na

kin san rayuwa ne wani zai ce ba na account number banki wasu mm. in ma duk wata kawai zai ki ji ala cike ba aiki ke Allah wato ya wani dai zai baki a hannu gaskiya ni ba zan ma iya ansa a hannu ba in za ka mun transfer ka mun transfer amma in a hannu ne sai ga kawai kamar ka raina mu ma rayuwar ta ku dai kasuwanci ke kenan yanzu ci so soyayya anya so ne ko kauna wallahi so ne so ne ba so ne da sha'awa kin gani a cikin shi ka ga miki cewa yanzu ba soyayya ake yi ba abu da Allah kullun da Allah sai ka ce abu na albashi ba soyayya bane ka riga ka dauki ma ma'aikaci matsiyaciya ta to kuma kila ma wani lokaci ki sai yaran namu ne yanzu tana gana mm, dube shi abu kaza kawai iya sakawa kaza kaza ta rena mu ko kin ga lokacin taro kobo ne aka bayar ala amfana eh. sai dan rakiya ya karban maka kin ga ai shi yasa nace miki soyayya da ta wuce da ne akai soyayya yanzu kawai dubban kaura ake yi to wai yanzu wai da gaske ne an ce ana iya hada aure ta wannan yanar gizo ko kuma in ce sada ah, hanyoyin sada zumuncin nan su facebook ake ce musu ko su whatsapp Eh, da daya da twitter ko ko da ana iya hada wani hada wata amarya wai ta tugo ba eh au hada tugo da aka yayi kwanakin bayan ta aka sa jikin katin aka yi auren wallahi aka yi auren to to to to auren kuna ganin kaman wani aure ne mai inganci yanzu kun yi aure ta wayannan hanyoyin sada zumunci ba damuwa ba damuwa tunda yanzu za komai ki zana tafiya da zamani eh to zamani ne ya kawo wayannan social media din tunda eh. kamar yadda aka bayani cewa da ba wayannan to yanzu kuma tunda zamani ya kawo za a iya yi sai dai kawai ba su ma kiga ba su taba ganin junansu ba sai dai irin ba su taba ganin junansu face to face ba amma dai kawai da sun zai dai hotunan su ta whatsapp din ko mm. shi facebook din mm. kawai sai kiga lokaci daya ana haɗuwa sai kiga nan da nan kawai an yi auren kuma ana zaman lafiya har a hayayyafa fama to amma an ce a ta wannan hanyar kan yi ƙarya su ma su yi ƙarya watan ku ɗauko wani hoton ku da kuke shekara goma da ya wuce ku manna lokacin kuna yan shilan ku su ma su ɗauko sai sun yi wanka irin. ko a sa hoton wani ma daban. eh sannan kuma ku sa hoton ku a jikin moto mai tsada ko a cikin gida mai tsada ku ɗauko hoton ku nuna cewa ga inda kuke saboda dai a nuna cewa eh lalle an je wani level in ji ta bakin naku. Eh to gaskiya yanzu abin da ya fi yawa kenan sabida wani zaki kare ya fi yawa sabida kiga wata za je ta hoto za ta je ta makeup a mata makeup din da ma za mata ban halitta zai ta dinga costume din shi kuma ya rude ke kamar wani ni a waya kawai na san shi true wani na san shi haka friend ina mm. sai ya kira ni sai ke ce ni ce wancan kaza sai na ce mai eh, lafiya kawai da ya gani ne a hoto so na yake na ce to baka sani ba mm. ka sani ban da kyau ko wani abinci a shi dai so tun daga Ghana ya zo gani na karatu kuma yake a gana ya zo haka ya zo gani na eh. ya gani ya ce o da mun ke ce ni da son ki nike zan aure ki na ni kuma ba zan yi auren ka ba me yasa na ce ina da miji kika sa na zo tun daga Ghana kuma karatu kika san nike na zo haka ji hasada ki ma lokaci ana tura muku ta wannan <laughs> ba zan yi ansan sadaki ba saboda aka so maka sadaki kamar an aure ka kenan wannan ka ban kyauta ta account ina zan ansa eh lashe mu ne wallahi da ƙaryan da yana da ƙarar haɓaka kenan kuma yana yin tasiri a zuciyoyinku kuma kun yarda da wannan eh, hanyoyin sada zumuncin mm, ta bangaren soyayya ku kenan eh to ba haka ba za ku iya rayuwa ba ba shi ba ko a'a ba haka bane kisoyin su mazan ne eh ya ba ba zan yi datin din ma mummuna ba sai kyakkyawa Allah ko to kuma ya hali ba ku lura da eh, wannan in na ga halinka a'a ai yanzu kaman gaba ɗaya ma ba kuma ba ku damu da halin ba saboda zai iya nuna miki shi eh, mai kirkin ne na garin ne saboda ba binciken asalin mutum kuke yi ba abin da ya nuna muku a saman kamar shi ne kawai abin da kuke nema kuma halin nasa shi ne nerasa ko ba haka ne modan da yake tuka da ofis din da yake ko shi ne halin ba eh to amma dai gwara da dan ba hali amma kin sai yanzu mata yanzu ba sa duba wani hali in kana da naira ko tsoho ne da dan kyakkyawan kama ko tsoho ne kin ce za mu shiga a auren ba ka akan ce iya kuɗin ka iya shagalin ka wato yanayin aljihun ka yanayin yanda za a tafi da kai eh. ya ci ga wasu samarin in ba su irin kaman irin yanzu yanzu ya kika ana tura kuɗi ta account idan wani irin bai yawan tura to sai kika an canza sheka an koma kun wanda yake wanda ya fi bayawa wata daina jam'iyyar shi eh to an daina jam'iyyar shi an koma wata jam'iyyar kenan kuma idan yana da naira shi ma sai matar da ya zaba kenan ko kaman irin danda mai kyau da madaidaiciya da mummuna kowa da irin mijin da zai neme ta ko ba haka ba yanzu in kana da kuɗi dan da ba ko kwa ko mun tsufanka in kana da kuɗi mata ba su ganin tsufan mutum eh, in dai akwai kuɗi za ki ga wani ya kai iyaye maka ya sai musu gida kawai don kuɗi aka tambaye ta ke wannan za ki aura tsohon su ta ce kuɗi kuma za ta faɗa da kanta. Yi eh, za ta faɗa da kanta. Yanzu gaba ɗaya maganar. Kwana auren da aka yi ɗan shekara saba'in aka ce ya aure yarinya a shekara sha uku. Mm. Shine mutane ana ta magana irin ya zai a ce yadda dijibi shi tsoho gashi ma a hoto irin ya rungumo yarinya ita yarinya ma a zance jin kunya take yanda a ce ta aure ɗan shekara kaza aka ce to kuɗi amfani da shi ya siya iyayenta tunda yanzu ba wai yan matan kaɗai ke son kuɗin ba har da iyayen su ma sun zama suna da kwaɗayi irin a ce ai yarinyar tana auren babban mutum irin ko a ce an kawo kayan aure a ce ai kayan aure akwati kaza ai yarinya ta yi gwaji to su ma iyaye gaskiya suna son haka suna so a ci an ce irin sinikin su wane ne ko kuma mai arziki. To na ji an ce kuma ma wani saurayin ma kun fi son wanda za ku iya nuna wa ƙawayen ku irin na nuna wa sa'a irin na burgewa din nan kyansa ne tsadar motarsa ne matsayin inda yake ne sai ko da yanke yanken kai yake ba da mun kuma ne mutukar zai fitar da ku kunya. Wai haka rayuwar soyayya ku ta koma ne? Wa'yansu suna yin haka amma gaskiya in dai naga kana da hali. Ni zan iya cewa in dai kana da hali kana so na mm. ko ina in dai kana da kyau kana da hali mai kyau kana da hali hali kana da addini kana da addini kuma kana da respect din iyaye na ga ka da kyau ga ka da kuɗi to na yi normal ne zan yi auren ka kefa wani irin miji kika ga ya cancanci ki aura gaskiya ni da yin ra'ayina ne mijin da nake son aura ina son namiji ya zan kasance kamili kuma mai addini ina son namiji kasance yana da addini hmm. sannan kuma eh shi ba kuɗa ana so saboda ba wanda ke son wahala yana da addini ko yana da adadi dan akwai bambanci kusan adadi addini ne eh, kuɗin sa yana yana dan motsi account din nan ba a can ƙasa yake ba yayi sama eh a kuɗin a baka ai ba so ya ƙasa kuma iya ƙasa ya abu bai daɗi ba kenan hmm, dole ana yi ana harkar tutu kenan haka ne wala ai haka ma shi zai fi Allah ya kyauta mana da wannan zamani. To a duk jin irin gwagwarmaya da ake ta da 'yan matan nan garin cewa su fa yanzu gaba daya wannan zaɓi da ake yi na iyaye ba da su ba. Mm. Kuma sun ce tsakaninsu da su da mijin su suke eh, eh, wato neman su suke gane cancantar saurayi mm. ba iyayen su su gane musu ba mm. kina ganin wannan yana da yana nasaba da barin da aka yi matan suka samu wato suka yi wayo suka samu shekaru ma'ana ba kamar da da ake aure da yarinya shekara sha biyu sha uku ba yanzu an bari sun yi wayo ne sun san yancin kan sun san daɗin rayuwa su waka za su iya ɗauki za su iya kansu zaɓi ko a kina ganin har yanzu dai daɗin ma tana iya aiki. To da gaskiya yanzu bata cika aiki ba in kika lura mu lokacin mu an aure da mu muna baka yi karatu ba baka samu dogon exposure a rayuwa ba yawanci zaki ga irin mate din mu lokacin in ba mu daga baya da muka yi aure a bariki muka zo muka ci gaba da karatu a gidan miji mm. muka zo muka waye da waye ba mm. iyayen sai sai ga irin kawayen mu yanzu muka koma kauye inda muka fito za ga kawayen mu da muka muka taso tare zaki gansu da har yanzu gidadawa ne to kin a wani yanzu kuma ƴaƴan yanzu ana karatu mm. saboda burin iyaye ko duk ba su karatu ba suna son ƴaƴan su su karatu so yanzu iyayen sun sa ƴaƴan suna karatu to kin ga ya zaki ki haɗa yadda ta yi karatu take jami'a eh. da wata da kila primary kawai ta gama akai mata aure kin ga dole wayan ba ɗaya bane sannan ga wayan nan mm. yana kara buɗe musu ido sannan kuma inda suka ce din na da wani lokaci a iyayen ma mu ma mun dan fara lalacewa ko mun lalace ne zan ce sai ki gani kana biye ma da kin ga da iyaye ba sa biye ko doka zaka ga ma yaro baka kallon idan shi yanzu ko in zaki ma yaro faɗa ko na biki kina kallon idan shi kake kai ki bata mishi rai kina tsoron ki bata mishi rai to zaki ga duk abin da da yake so shi zaki ki bi mishi shi kike so so duk in ya biyo da su tugo din nan su wane ne din nan zaka iya uwa a boye mm. mm. tana goyon bayan shi har tana cewa ka in uban mai tsanani ne za a ce sai ki ga da uwa ana hada baki tana cewa zamani eh zamani ne sai kuma ana cewa ka uban ya sani wani abun uban ma ba zai sani ba sai ya lalace uwa tana nan tana goya ma yarta mm. ko danta baya sannan kuma iyayen yanzu kuma da kwaɗayi kin gani in na dan fita din an dan kira ta tugo din nan ta fita za ta dan zo da dan abu a leda kila uba na ya aje maka tuwon dawa ne da miyan kuka mm. yariya kuma ta fita ta dan zo da abin nan a cikin dan ledan nan mai to kuma dan kajin nan da ya zo mm. kana tafiya suna maka bayi bayi akan titi da dan lemun nan na zamani an ka miki uwa kina sha kina shashen cewa kina kwashewa da kina ce kai wannan yaro akwai mm, kirki kaza kaza wannan shine sirki mai kirki a wurin su eh shine sirki mai kirki yanzu a gurin iyaye kin ga na da kuwa abin nan ba a kawo ina abubuwan so na da soyayya ne iyaye in suna so sun hada kuma da dama ai yawanci na da akin ga auren da duk yamu yamu ne irin a san juna an san asalin eh, juna an taso asalin su eh. to na yanzu fa ko me yake yi matakar yana da hatimai eh, shikenan yana da surakai shikenan yana da surakai ya zo da wali shi da wakili shi ki gama in ya fita wani uban yanzu uwa uba ya lalace zai ga un da saurayi mai hali ne sai ga uba har yana a tuntube yanzu zai gaida sarki to ki ga yana shi sai ki ga me ko sarki shi zai fito daga mota ya zo ya gaida kai kana zaune ka kame irin da a zaure dinnan da waye sarki zai zo ya gaishe ka a wannan ai ai wanda ke neman wani ne kaza kaza da girma da komai sai ga yanzu a'a uba ne zai je in ya ga ai faka mota ana jiran eshi bai ba sai na za da eshi ba mm. amma sai sai ga shi yake zuwa yake gaida wanda ya faka mota ai eh, ko ba a fita ma da yar a cikin mota wani lokaci a cikin mota ake yin tadin kuma a kulle shi a sa AC sosai eh, mm. to wani abu kuma da yake kara kara yawaita kuma shine a auren da ba a bincike mm. ma'ana ba a san daga inda miji ya fito ba za a ba shi yarinya mutukar mutum yana da kuɗi zai ki ga ba wani bincike ake mai tsauri ba mm. sannan zaki ga wani ma ba iyayensa ya kawo neman auren ba mm. hayar su eh, ni iyaye ne su kawar da ido mm. su ne kawai za su ce kamar ana masu bakin ciki ne kawai a bada ya ina ma za ka yar ba damuwar su bane har da kwaɗayi dan ni akwai bikin da muka yi shi angon daga Abuja a Abuja suka haɗu ina zaune aka kira ni a waya aka ce dan Allah ana son in shirya mutane kawaye na da haka da yan dattijai da waye za mu je eh, za a mu je magana auren wata za mu kai kaya da waye mu muka yi komai ni kaina har yau ban san shi ba ban san asalin shi ba ni ma dalilin dalilin ba dalilin dalili ne kuma mu da muka je ba wanda ya damu da yake mai kuɗi ne kinga kayan da muka kai kinga kayan da muka kai da an san da yake an san yana huɗa da wani babban mutum mm. to kawai shikenan kuma dalilin babban mutum ne aka ce ai mu mai aranje kuma da kuma tambaya shi wane ne dan babban mutumin ba hmm. menene aikin shi wane ne hmm. mu dai nan da ne kin ga a tare ta arziki mu aka kira mu kai aka ce kai aranjin kaza kai wane ne kai wane ne kuma muka yi aka je aka gama komai aka gama shagadi aka hmm. gama biki aka yi wane ne su kawai ba ma su ma ba su ta su ba ta ma maganan a binciki daga ina kuke kawai ba kuke dangantaka da shi ba eh, eh, ba bincika ba kawai eh. gayyan gayya ne haka aka hada iyayen kin ga kenan su kansu ba su yi bincike ba su bincike ba kuma ba su ba su da niyan bincike ba su da alamun bincike kuma ba su bincike ba haka suka bayar shi ne saboda ne yaran shi shi ne yaran shi to kin ga yanzu wannan da daga ranar. daga baya ne ma kana ne mu faɗa dan an yi mun irin wannan a ce ka zo za a zo neman aure ana sabe ta wurin ma fa na faɗa na ce irin wannan kai baka san mutum ba ka zo ka yi shi mai shugaba kuma ba mai biya in aka zo wata rana ta turke mm. aka neme ni sai ce dalilin dalilin dalili kinga kafin dalilin dalilin dalili a nemo dalili eh. kinga ka sha wuya tabbas to yanzu iyaye haka suke ni wasu sai kuma wani lokaci ba na ganin laifin su ƴaƴan ne muna da su da yawa mm. kullum uwa an ta tashi tana roƙon Allah ya kama ta miji mm. to kila ko wannan yanzu da ƴaƴan namu suna nan da yawa ne kowa yana neman mafita kila shi yasa ba ma dogon binciken wannan abin ya riga ya zama doka ce a bishi yanda yake nan saboda aure ba abun wasa bane kuma ana yi ne na har abada kuma ibada ne saboda ana bin ka'idojin ibadun sannan a gabatar da shi to ku yanzu namiji ya zo muku daga wani wuri an ce har ranar auren da komai hada abin ku kuke iyaye kawai ji suke yi ku ce musu wana ya zo kuma aka tambaya sai ku ce ga ranar mara kusa daura auren yanzu kenan ku ne da iyayen iyayen ku su ne kamar masu bin ku ba mu bane su ne kamar ba sa ganewa ne su irin ba su fahimci <laughs> yadda zamani yake nan ba su da wayewa a ni dai gaskiya ba san iya sa ranar aure na ba mm. saboda iyayena za su saka amma dai zan iya cewa sai da irin muna magana kasance. amma ni ban so fa a sa min ranar ya tsayi amma ah. ba wai ni ba zan faɗa ah, kawai sai dai in irin dai muna irin lawuya ba an kosa ba an ce akwai wata yarinya wai eh, watan Allah da ya kiyaye zamanin nan na yanzu ƴaƴan mu sun fi mu wayo akwai fa da aka sa mata aure ta ce ma baban an sa auren ne nisa ta ce in yi wasa sai dai kawai ta turo mishi kati to ya zama da irin wannan ƴaƴan kin gani in ya bata mata lokaci eh sai dai ta turo sai dai kawai ya ga shi ma zai ji kamar sauran mutane kin gani a ah, lalle to ya zama da su irin wannan wata ƴaƴan mu ko yanzu ko mm, sai addu'a sai addu'a sai addu'a to Allah ya taimake mu to za mu ci gaba mako mai zuwa dan mu ji yaya za mu tsara wannan auren namu da muke To Amina ke ji su binta a zauren ya yau da gobe ta abubuwa irin irin shi ne ne abin da ya ban mamaki ma na karshen na yadda mata kin gane yan ke magana kaman kwaɗayi kin gane kwaɗayi ma yana da yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo yawa a gina aure akan ƙarya kuma da an yi aure a zo a samu matsala kin ga wannan fa ya je ya aro yan uwa wanda ba yan uwan shi ba da komai kuma an je an kai kaya kawai a irin su fina-finan kada ake irin wannan abin ashe da gaske da gaske a ko ina ake fina-finan ma da gaske ne to ya kamata da yan mata da maza duka dai su miƙe tsaye wajen neman aure su san macen da ya kamata su aura maza ma su san matan da ya kamata su aura Allah dai ya zabi mafi alheri to jama'a duka annan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown sai injiniyan mu na yau sai abokin aiki na taya na gabatar da wannan shirin. Amina Buhari auna. Ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu. Shirin su BOA